وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإننا نعيش في الأيام الفاضلة وما أدراك ما الأيام الفاضلة إنها أيام العشر عشر من ذي الهجة أفضل أيام السنة على الإطلاق وهي التي أقسم الله تعالى بها في قوله والفجر وليال عشر وهي التي اختارها الله لموسى لميقاته ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام العشر ويستحب الذكر فيه لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والسورة المختارة هي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ويرفع بها الصوت من غير جمع ويسن صيام يوم عرفة أن التعقيد كما يسن باقيه وأفضل من ذلك كله المصطفى على الفرائض واجتناب الكبائر لحديث قدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث وخير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ويصل لمن يضحي أن يمسك عن أظفاره وأشعاره من بداية الشهر حتى يضحي والأضحية سنة خليل الله الرحمن خليل الله إبراهيم والمضحي يوم العيد لا يبدأ الأكل إلا من بعد من, من أضحيته والأضحية هي شاة تضرب دعاء يوم العيد تقربا إلى الله تعالى قال تعالى فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال عز من قائل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم ما من عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأغلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا وفي الحديث أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين دلعها والكثيرة التي لا تنقي وأفضلها كبشا أقرا ويجزئ عن جماعة ويشترك في الإبل والبقر خمسة إلى عشرة أما سنها ففي الضعن ما أوفى سنة ودخل في الثانية وفي الإبل ما أوفى أربعا ودخل في الخامسة وفي البقر ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة ويوجه إلى القبلة ويسمى ويكبر ويقال اللهم هذا منك اللهم تقبل مني ولا يعطي الجازرة منها شيئا كأجرة ويقسم ثلاثا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصائر عباداتنا اللهم تقبل من حجاجنا هجهم اللهم ردهم إلينا سالمين آمنين غانمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا كنو هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين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 نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين على اليهود الغاصبين والنصارى المعتدين اللهم زلزلهم زلزالا اللهم زلزلهم زلزالا اللهم ألق الرؤب في قلوبهم اللهم جمد الدماء في أروقهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأيام العيد أيام أكل وشرب وبعل وذكر الله تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير دكا يبود كرالي سنة بتاجة الله سيرا دامنكي سيارة بتاجة منزل سيرا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم da halayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ƴan uwa hakika muna rayuwa a cikin kwanaki masu falala kwanaki masu daraja waɗanne ne kwanaki masu falala waɗanne ne kwanaki masu daraja su ne kwanakin goman farko na watan Zulhaji? kwanakin da suka fi dukkanin wani kwana cikin kwanakin shekara da muke da su a duniya cikin kwanaki ɗari uku da sittin da ake da su babu waɗanda suka kai wannan daraja da falala idan aka ce wuni daga hudowar rana zuwa faɗuwarta idan aka ce kwana daga faɗuwar rana zuwa ketowar alfijir da haka malamai suka ce idan falala ce ta wuni daga hudowar rana zuwa faɗuwarta to babu wannan da suka kai waɗannan wunne guda goma na farkon watan zulhaji idan ku falala ce ta dare kwana daga faduwar rana zuwa hudowar alfijir to kuma babu waɗanda suka kai daraja sama da goman ƙarshe na watan Ramadan da haka idan wuni ne farkon watan Zulhajji goman farko ya fi kowanne idan kwa dare ne to ƙarshen watan Ramadana goman ƙarshe ya fi kowanne waɗannan kwanaki saboda falalarsu da darajarsu ubangiji madaukakin sarki ya yi rantsuwa da su a cikin littafinsa ya ce wal fajri wa layalin ashr Allah ya yi rantsuwa da alfijir waɗanda wasu malamai suka ce kowane alfijir ake nufi domin kalmar alfajiri suna ne mufradi wanda aka sa masa al da aka sai ta zamo alce jinsiya istigrafiya, ma'ana ta game dukkanin wani alfijir wanda Allah madaukakin sarki ya halitta tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshenta ta da aka Allah yana rantsuwa da alfijir me hikimar rantsewa da alfijir dan a nuna mana mahimmancin lokaci me yasa lokacin yake da mahimmanci saboda samuwar wata gagarumar ibada da ake a lokacin ita ce sallar asuba ubangiji madaukakin sarki ce aqimus salata liduluki shamsi ila basatil layli wa qur'an inna qur'an fajiri kana mashhuda lalle ka tsai da sallah a lokacin da rana ta karkata har zuwa lokacin da dare ya tunkaro to sannan kuma da Alƙur'anin Alfijir ma'ana lokacin sallar asuba kenan ubangiji ya ce lallai ka sani ƙur'anin Alfijir ma'ana ita sallar asuba kana mashudan mala'iku suna halarta da su ake yin ta da haka Allah ya fifita Alfijir ya girmama shi saboda ya shar'anta wata gagarumar ibada a lokacin ita ce sallar asuba wanda aka kira ta da Alƙur'ani a wannan aya saboda yawanta karatun alƙur'ani da ake so a yi a cikinta ita ce sallar da tafi kowace sallah tsawo ta fuskar karatu tare da ƙarancin raka'o'inta manzo Allah yakan karanta aya ɗari a cikin sallar asuba wani lokaci ya karanta aya sittin to da haka dai Allah ya rantse da alfijir saboda sallar asuba dan ya ja hankalin mu zuwa ga wannan waɗansu malaman suka ce a alfijir ɗin rana arfa ake nufi shi Allah ya rantse da shi saboda rana ce mai falala rana ce wacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba a taba ganin Allah yana rabon rahama da falala a duniya ba sama da a irin wannan ranar rana ce da Allah maɗaukakin sarki yakan kusato kusatowa irin wacce ta dace da shi yakan yi wa mala'iku alfahari na isa da barin ƙasa da buwaya yakan yi musu tambaya ta isa ba don bai sani ba tare da ya fi su sani yakan kalli mutanen da suke tsaye a filin arfa sai ya ce da mala'iku waɗannan suwaye sai su ce bayanka ne ya ubangiji ya ce me suka zo yi sun zo wajen ɗakinka ne mai alfarma me suke nema sai su ce rahamarka suke nema sai ubangiji ya ce sun ganta ne sai su ce ba su ganta ba sai ce to da sun ganta kuma fa sai su ce ai da sun ganta da sai sun fi haka himma ni kuma suke tsoro sai su ce azabarka suke tsoro ya Allah sai ce da mala'iku sun santa ne sai su ce ba su santa ba labari suke ji sai ce to ya kuma da sun santa sai su ce da sun santa kuma da sai sun fi haka himma wajen tsoronta da neman tsari daga bala'inta sai ubangiji ya ce to ku zama shaida duka na ke musu da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nuna falalar ranar arfa da abubuwan ibada da suka tattaru a cikinta da rahama da ake samu na ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikinta da irin yadda Allah yake karɓar addu'o'in bayi a cikin ta Allah ka samu dace da haka waɗansu malamai suka ce alfijir ɗin da Allah yake nufi na arfa ne waɗansu malaman suka ce a'a alfijir ɗin ranar idin babbar sallah ne domin ranar idin babbar sallah shi ake kira da yawmal hajjil akbar ranar babbar aikin hajji saboda manya-manyan ibadoji na aikin haji cikin rukunnan haji guda huɗu, duka guda uku a wannan rana ake yin su a ranan ne za a yi dawaful Ifaba? a ranan ne za a yi aski a ranan ne za a yi yanka a ranan ne ake yin abin da ake kira da attahallulul tahallulul asgar fita daga aikin haji na somin taɓi kafin a kai ga fita na gaba ɗaya shine Allah ya ce wa azanin min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu gashi lanan ta musamman daga Allah zuwa ga mutane a isar da wannan sako a ranar aikin hajji babba cewa Allah babu shi babu ba mushrikai an raba gari to haka ma manzon Allah babu shi babu dukkan wani mai shirka an raba gari wannan aya ta sauka a shekara ta tara bayan hijira a lokacin mutanen Makka suna kafirai kuma suna aikin hajji ana yin aikin hajji a cakuɗe tare da musulmi da kafirai musulmai suna yin talbiya wacce a cikinta akwai kaɗaita Allah da kore masa shirka labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'ma laka wal mulk la sharika lak su kuma kafirai suna yin talbiya talbiya mai cakuɗe da shirka suna cewa labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak ma'ana wai amsawarka ya Allah baka da kishiya sai dai waɗanda ta isa da mallaka irin ta Allah da haka su ma sun cancanta a kiraye su irin yadda ake kiran Allah wal iyazu billah da haka dai malamai sun yi maganganu da dama dangane da wani alfijir ake nufi cikin wannan aya ta wal fajri to amma magana mafi inganci ita ce magana farko domin a cikin maganar farko za ka samu ta biyu za ka samu ta uku idan mun ce kowane alfijir ake nufi to ka gani arfa din ma ya shiga sannan kuma na ranar aikin hajji babban shine ranar idin layya shi ma din ya shiga to da haka wannan shine abin da yafi sai Allah ya ce wa layalin ashirin kuma ina rantsewa da kwanaki goma Allah ya kawo su na kira anan ba wai dan ba a san su ba domin yana daga cikin manufofi da abin da yaren larabci ya kunsa akan yi at-tankiru lit-tafsiri wa ta'zim a kawo abu na kira ba dan ba a san shi ba sai dan a kamba ba shi sai dan a girmama shi Imam al-Qurtubi ce irin wannan aka yi a nan da aka ce layalin ashirin a madadin a ce wal fajr wal layalin ashiri a kawo su da ma'arifa to sannan waɗannan kwanaki guda goma har ila yau su ne kwanakin da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ga annabi Musa don ya gana da shi kuma ya tattauna da shi a cikinsu shi ne ya ce wa wa'adna Musa falafina lailatan wa atmamnaha bi ashirin fatamma miqatu rabbih arba'ina laila mun yi alkawari da annabi Musa cewa za mu gana da shi bayan kwana talatin da kwana talatin ɗin suka cika sai muka ƙara masa da goma a ƙarshe idan ka haɗa talatin da goma ya zama arba'in da a waɗannan kwanaki goma a su ne Allah maɗaukakin sarki a ƙarshen su ranar idin babbar sallah kenan ya gana da annabi Musa alaihi salatu wasalam a bayan dutsen ɗuru Sina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam bukhari ya rawaito yace ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni al-ayyam al babu wasu kwanaki a duniya da Allah ya fi so a yi masa aikin kirki a ciki sama da waɗannan kwanaki guda goma yana nufin goma farko na zulhaji idan sallar farilla ce Allah ya kusanta a wannan kwanakin idan azumin ta ɗau'i ne Allah ya kusansa a wannan kwanakin in sadaka ce Allah ya kusanta a wannan kwanakin in sadar da zumunci ne Allah ya kusansa a wannan kwanakin kai duk wani abu da sunansa aikin alheri da kirki to Allah ya kusansa a wannan kwanakin idan kana da hankali da tunani zaka fahimci kenan to kuma ayyukan kirki Allah rashin kirki baya son a wannan lokaci domin wa bididdiha ta tabayyanul ashiya'u kishiyar abu shi ke nuna kishiyarsa idan an ce Allah ya fi son ayyukan alkhairi a waɗannan to ba sai an gaya maka ba in dai kwakwalwarka tana aiki sai ka gane cewa to kuma baya son ayyukan sako a waɗannan kwanakin da haka ya kamata mu kiyaye irin yadda Allah yake ninnin lada a kwanaki masu falala haka yake ninnin ka zunubi a kwanaki masu falala idan an saba masa an keta albarmarsa Allah ka ba mu ikon kiyayewa yayin uwa ana son yawan zikiri a waɗannan kwanaki domin ubangiji madaukakin sarki ya faɗa a suratul hajj yace wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat lalle mutane su yawaita ambatan Allah a cikin kwanaki sanannu Abdullahi dan abba yace kwanaki sanannu sune wannan goma na farkon Zulhajji kamar yadda akwai kwanaki kididdigaggu da aya cikin suratul baqara tace yadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat can ma'dudat nan kuma ma'lumat ma'lumat sune goman farko na Zulhajji amma ma'adudat su ne sha ɗaya sha biyu sha uku na zulhaji ayyamu tashrik kwanakin zaman mina ga wanda ya je aikin haji shine Allah ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'adudati faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi ومن تأخر Fala ومن تأخر فلا إثم عليه ambaci Allah a cikin kwanaki كانكي Sha ɗaya, sha biyu, sha uku ga wanda ya je aikin haji idan ka ga dama ranar sha biyu sai ka bar na ka dawo makka kenan ka gama aikin hajjin ka sai ka cire haraminka idan kuma ka ga dama ka ci gaba da zama amina har sai ka kai rana ta goma sha uku ita ce cika ita ce ta ƙarshe to da waɗannan kwanaki baki ɗayansu ana son yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsu to sannan ya ƴan uwa masu albarka sigar da shari'a ta zaɓa mana abin da aka samu annabi da sabonsa suna yi na waɗannan zikiri shine kamar haka mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ko kuma ya rinka cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira malamai suka ce da mutum zai ɗauki kawai ya rinka cewa Allahu akbar Allahu akbar baya furtawa da komai shi ma ya isan masa da aka zikiri da ayar take nufi shine waɗannan kabarbarin ba ni in kirkiro nawa ko kai ka kirkiro naka ko in yi ta ɗariƙa ta ko in yi ta ɗariƙa ta ba a'a da Allah ya ce ga yadda za a yi annabin da ya aiko kuma ga yadda ya koyar da a yi domin shi Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim me saukar maka da zikiri shine qur'ani dan kai mutane bayani na abin da aka sauka maka kar ka bar su ci gashin kansu kowa yayi ganin damarsa kowa yayi abin da yake so ba haka ake yi ba to sannan ya ƴan uwa waɗannan kabarbari ana ɗaga murya da su ana so a rinka ji ana yi sauti yana bayyana amo yana tashi a cikin garuruwan musulmai tun daga farkon wannan wata har ai sallah har bayan kwana uku da sallah ana son a rinka yin haka yana daga cikin sunnoni da muka ƙaurace musu a yau zai wahala ka samu mutane suna waɗannan kabarbari wani ko ka same shi yana yi sai dai ka ji yana yi ciki ciki to amma yadda sunna ta koyar ɗaga murya ake yi sai dai a ka'idar duk da ana ɗaga murya ba a ce ba mu haɗa baki ba a haɗuwa wani da wani su yi ba a haɗuwa wani yana yi wasu suna amsawa kowa su yake yi wannan shine sunna wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa yayan uwa sunna ne mai ƙarfi yin azumi ranar arfa kamar yadda sunna ce mai ƙarfi yin azumi tun daga rana ta farko ta wannan wata har zuwa rana ta tara ga wanda bai je aikin haji ba amma ga wanda ya je aikin haji to sai dai azumin takwas ba zai iya yin na tara ba domin mai azumi baya azumi mai aikin haji baya azumin ranar arfa amma wanda bai je aikin haji ba to shine zai iya yin azumi tun daga ɗaya ga watan nan har ya kawo rana tara ma'ana ranar arfa kenan to sannan rana ta goma ita kuma ranar idi ce da wanda ya je aikin haji da ma wanda bai je ba duk ba a yin azumi a ranar idi domin manzo Allah ya ce kwanakin idi kwanakin ci da sha ne da haka ko azumin kafara kake yi sittin in ta biyo da ranar idi ajewa ake yi ba a yi Allah baya karɓar ibadar azumi a ranar idi a ranar idi ba a azumi da haka ya ƴan uwa duk abin da za a faɗa na falala a cikin waɗannan kwanaki abin da ya fi su shine kula da farillar da Allah ya ɗora wa bawa yanzu da za ka rayu a waɗannan kwanaki kwata-kwata ba ka yi azumin ko ɗaya daga cikinsu ba da za ka rayu a cikin waɗannan kwanaki kwata-kwata ba ka yi irin wa'ancan zikirarruka da muka faɗa ba amma ka kula da sallar farilla a kan lokaci to ka more su da kuma za ka yi ta yin azumi kai ta yin sadaka kai ta yin zikiri amma kana sakaci da sallolin farillai a wannan lokaci to ka yi asara ba ka more su ba domin abin da Allah ya fi so shine farillar da ya ɗora wa bayi babu wata hanya da ake saduwa da Allah wacce shi Allah ya fi so kuma ya yadda sama da hanyar aikata farillan da Allah ya dora wa bayi kamar yadda ya zo a hadisi qudusi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma tarattuhu alayhi bawa na ba zai taba samun kusanci zuwa gare ni ba da wani abin da na fi so sama da farillar da na dora masa sai farilla ta cika sannan ake maganar nafila wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bayan farilla ta cika bawa ba zai gushe ba yana daɗa samun kusanci a gare ni in ya riƙe nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi to da ka ya 'yan uwa duk lokacin da ake maganar wata falala kada hankalinka ya rinka barin farilla yana tafiyan nafila farkon abin da zaka fara natsuwa ka dawo cikin hayyacinka a kai shine maganar farilla da haka mu mai da hankali da yin ayyuka na farillai a waɗannan kwanaki sannan mu mai da hankali wajen nisantar dukkan wani abu na sako, gwargwadon iyakanmu iyawanmu a cikin waɗannan kwanaki Koda da wannan muka yi insha Allah mun dace insha Allah mun tsira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairu du'a du'a'u yawmi arafa fiyayyar addu'ar da Allah ya fi karba ita ce addu'ar ranar arfa tun daga hudowar rana har faduwar ta ranar arfa wanda ita ce gobe in Allah ya raya mu dama ce ta addu'a Allah yana karɓa addu'a musamman ma bayan la'asar zuwa faduwar rana wannan lokaci ne mai matuƙar falala amma duk da haka kar ka yadda wani ya dora maka wani lazumi, kar ka yadda wani ya dora maka wata sallah ko wata nafila wacce ma anzalallahu biha min sultan wata ƙarya ce annabi bai koyar ba abinda manzo Allah yake wa khairu ma ana wan nabiyuna min qabli fiyayyen zikirin da nake faɗa ni da annabawan da suka kafin ni mana duk wani annabi shi ma sai da ya rasu ranar arfa kuma abin da ya yi na zikiri a ranar arfa shi ne dai wanda manzo Allah ya zo shi ma yake nanatawa kuma shi ne yake umartar mu da mu ma munanata shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ba tare da irgawa ba ba tare da sai ka rike wani carbi ba abin da ake so lokacin da za ka yi ka kyautata niyya ka yi ikhlasi ka nufi Allah ka nufi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko ɗaya kai in Allah ya karɓa maka ka huta amma da za ka yi dubu ko miliyan ko malala gashin tinkiya babu ikhlasi babu niyyar koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kana yin abin ashwa'i to kai asara baka dace ba domin Allah ba yawan aiki yake so ba kyan aiki yake so annabi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ya halicci mutuwa ne da rayuwa dan ya ga wa zai yi aiki mai kyau a cikin ku ba wanda zai fi yin aiki mai yawa amma kuma wanda bai cika sharuɗa na kyautatuwa ko sharuɗa na yi dan Allah ba subhanahu wata'ala yayin uwa sunna ce daga cikin sunnoni idan mutum yana da niyyar yin layya namiji ko mace mai aure ko gauro tun daga farkon wannan wata ya kame gaburan aski ko cire farce har fa sai in yayi layyarsa wannan ya tabbata cikin hadisi ingantacce ba ta akai wajibi ba ne ba amma wanda yayi yana samun lada sama da wanda bai yi ba da haka wannan yana daga cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita kuwa layya sunna ce ta annabi Ibrahim uban annabawa Allah ya bada labarin ta a cikin ayoyin suratu safati a cikin alqur'ani irin yadda Allah ya fara umarta Ibrahim da yanka ɗansa Isma'il da annabi Ibrahim ya bi wannan umarni zai yanka Isma'il sai Allah ya turo da rago sai aka fanshi Isma'il a madadin a yanka shi sai aka yanka rago wannan abin a tarihi ya faru ne ranar goma ga watan Zulhajji da safe to shi yasa duk ranar in ta kewayo sai ake yanka rago dan a tuna da waccan sunna ta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam duk wanda yake son ya yi layya to a ranar idi ba a so ya fara cin komai har sai ya je sallah ya dawo an yanka daga abin layya sai ya fara ci daga dabban layyarsa idan dai yi da wata larura ta rashin lafiya idan mutum yana da cutar olsa baya jure yunwa to babu laifi wannan sunna ba dole ba ce. kuma dolan dole ne sai wanda zai yi layya ne yake yi amma kai da ba za ka yi layya ba ko yi maka za a yi to wannan sunna ba taka bace ba da kai ake ba dangane da shekarun dabbar da za a yanka alayya ita dai dabbar layyan ita ce dabbar da ake yankawa da hantsi ranar idi kalmar duha shine lokacin hantsi daga nan ne aka samo Uduhiya, shatun tuzbahu duha yau eid dabbar da ake yankawa da hantsi ranar idi an samo sunanta ne kansa daga abduha shine hantsi ɗin. ana yin haka ne ta qaruban ila ta'ala don neman kusanci ga Allah mai girma da buwaya ubangiji yace fa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kuma kai yanka dan shi malamai suka ce duk inda ka ga a qur'ani aya ta hada yanka da sallah to yankan ana nufin layya sallar kuma ana nufin idin babbar sallah kamar yadda a wannan aya cikin suratul kautsar inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar an hada sallah da yanka to haka a ƙarshen ayoyin suratul an'am qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamaci lillahi rabbil alamin kace da su salati sallata wa nusuki da yanka na an haɗa yanka da sallah da haka suka ce yanka ana nufin na sallah kuma ana nufin idin babbar sallah da haka ana yin waɗannan ne dukkan munsu lillahi dan Allah can an ce fa salli li rabbik wannan kuma an ce lillahi rabbil alamin da haka ya dan uwa lokacin da zaka yanka dabban layya ta harado niyya kai dan Allah kar a kece sa'a na yanka kaza abokina ne ya yanka maƙocina ne ya yanka wallahi wannan ba burgewa bace ba duk yadda zaka kai da yanka abin da zaka yanka sai wani ya yanka sama da naka sai kun yi kunnen doki da wani sai wani ya yi ƙasa da kai to menene na burgewa a cikin wannan burgewar shine kai Allah ya karɓa ubangiji kuma ya yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin shi Allah baya karɓa sai daga wanda suka yi danshi. lan yanala Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ba ruwan Allah da girman ragonka tare da ana so ka yi mai kyau amma girman ragonka ba zai burge Allah ba in dai babu tsoron Allah a ciki in dai babu ikhlasi a ciki kamar yadda karancin girman ragonka ba zai cutar da kai komai ba idan ikhlasin ka ya cika sai ka fi mai babbar dabba samun lada ko da da karama ka yanka amma idan babu ikhlasi in za ka yanka duk ragunan duniya duk shanun duniya duk awakan duniya wallahi Allah ba zai karɓa ba ba ruwan Allah da dabbaka abinda Allah yake so ya gani tattare da kai shine kyakkyawan niyya da ikhlasi da kuma neman yardarsa ubangiji ka sa mu dace to da ya ɗan uwa dabbobin da ake yankawa a wajen layya suna da ƙa'idodi suna da sharuɗa layya kamar yadda muka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ranar idi babu wata ibada da ake yi wa Allah sama da wacce ta kaita ko illar idi bata kai ladar layyar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace babu wani aiki na dan adam a ranar idi na layya wanda Allah ya fi sama da zubar da jini shine yanka dabban layya sai ce wa innaha latati yawmal qiyamati bi quruniha wa azfaliha wa azlafiha wa ashariha dabbar ta layya a ranar lahira za ta zo da kofatanta ta zo da kahonta ta zo da dukkanin abin da yake jikinta kamar baka yanka ta ba ma'ana za ta zo ta yi maka shaida a gaban zatin Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah yace wa inna ad-dama la yaqa la yaqa min Allah bi makanin qabla an yaqa 'ala al-ardi dabbar da kake yankawa tun kan jinin ta ya sauka kasa Allah yake fara maka lada in dai dai shi kai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qatibu biha nafsa ku yanka dabban layya ku ji daɗi ku sakata ku wala ku farin ciki ku annashuwa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda dabbobi guda hudu ba isa alayya sai yace al-awra'u al-bayyinu awruha makauniyar dabbar da an ganta a gane tana da matsalar gani to wannan ba a layya da ita komin girman jikinta al-maridatu al-bayyinu maraduha dabbar da ba ta da lafiya wacce da an ganta ake gane tana da rashin lafiya ba a yin layya da ita wal arja'u al-bayyinu dil'uha dabbar da take dingishi wacce da an ganta ake gane tana da matsala a kafarta ko mun girmanta ba a yin layya da ita layyata ba ta halatta wal kasiratul lati la tunqi da kyamushashiyar da ba ta da bargo irin abin da muke cewa kafuzuru ba a layya da kafuzuru abin da ya fi lada alayya shine rago mai kaho rago ko mun girmansa in bai da kaho mara mai kaho ya fi shi domin mai kaho wata sifa ce daga cikin sifa ta kamala a cikin dabba musamman rago kamar a maza ne mutane a ce mai gemu kamala ce idan da haka rago in yana da ƙaho cikakken rago kenan idan da haka manzo Allah in zai yi layya yakan yi layya da rago ne mai ƙaho da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yayi layya da rago kuma ya yanka wani ya ce wannan nawa ne da iyalai na da dukkan sauran musulmi talakawa wanda ba su da halin yin layya wannan ya nuna rago yana isar dukkan mutanen duniya ta fuskar lada amma ba a haɗaka wajen a sai kuɗi a yanka shi shi rago mutum ɗau ne yake iya siyansa ko rago ko akuya ko tinkiya ko ɗan bunsuru to sannan a ka'idar su in rago ne ko akuya ko tinkiya ko ɗan bunsuru sai sun cika shekara ta ɗaya sun shiga ta biyu idan raƙumi ne sai ya cika shekara huɗu ya shiga ta biyar idan sa ne ko saniya sai ta cika shekara biyu ta shiga ta uku to sannan da raƙumi da sa akan iya haɗa kuɗi a siya a layya a samu ladan kuma a raba nama amma shi ko rago ko tunkiya ko ɗan akuya ko akuyar nan sai dai mutum ɗaya ya siya shi da kuɗinsa na kantin kansa amma ladan sai ke Allah ta haɗa mu da kowa da kowa to wannan yana iya yiwuwa adadin mutanen da suke tarayya cikin babbar dabba sa ko saniya ko raƙumi ko taguwa su ne adadin mutum tun daga ɗaya har zuwa goma to sannan ya ƴan uwa masu albarka dabbar layya idan za a yanka ta ana so shi wanda ya layya ya yanka sa da kansa amma idan bai yanka ba ya sa wani yanka masa ba laifi bane ba manzo Allah ya yanka da kansa kuma ya wakilta a yanka masa Allah kusantar da ita alƙibla sai a bismillah ai Allahu akbar kace bismillah Allahu akbar Allahumma hadha minka wa laka Allah wannan abin naka ne kuma mun maido maka da kayanka Allahumma taqabbal minni ya Allah karɓa wannan shine addu'ar da ake a yayin yanka ba a biyan mahauci da yanki na nama a matsayin lada ko ka bashi ko da daidai da dabaibayi ka ce ɗauki wannan a cikin ladanka haramun ne ballantana fata ballantana ƙaho ballantana kai da ƙafa ko wani yanki na sashen jikin dabba duk ba a yin haka amma ba laifi ba ne ka ba mahauci sadaka in yana cikin wanda suka cancanta ba bi ba ka ba shi ma kyauta amma dai ka biya shi kuma da nada a wajen wannan sai ina ya ce manzon Allah ya sa ni na yanka masa man hadayarsa guda talatin da yan kai domin guda ɗari ne annabi yanka sittin da uku ya ce ya cika masa sauran talatin da bakwai sai ce amma ya ce da ni kada in ba wa mahauci nada, daga wannan igiyoyin ko suradan ko dukkanin wani abin da ya danganci jikin dabbar na fata ne ko na wani yankin sashi na nama ya ce mu za mu biya shi da kuɗin aljihunmu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan shine abin da yake na sunna ya halatta a raba naman laye gida uku ta ci ta yi sadaka kuma ta ajiye dan gobe da da farko a musulunci manza Allah ya hana a aje naman layya duk ranar da aka yi kowa ya ci abin da ya ci sauran ya fitar da shi daga gidansa saboda lokacin ana tsananin talauci da yunwa a Madina to amma wadata ta zo sai manzo Allah yake kullu wa tasaddaqu yanzu ku ci ku yi sadaka kuma ku adana wani daga ciki da haka malamai suka ce wannan shine abin da ake ci gaba da yi yayin uwa masu albarka wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye dangane da abin da ya shafi waɗannan kwanaki da kuma ibadar sallar idi da kuma azumin arafa wanda yake fuskanto mu da yawa mutane sun sha jin maganganu da dama dangane da azumin nafila idan ya faɗo ranar asabar magana mafi inganci shine azumin da kai ne za ka yi dan kanka shi aka hana ran asabar amma azumin da shari'a ta ce ka yi ta faɗa maka dalili ne kuma ta san zai iya faɗowa kowace rana zan ban da shi a ciki shari'a ta ce mu azumin arfa Allah ya fi mu sanin arfa nan za ta iya kasancewa asabar mu arfa muke azunta ba asabar ba abin da ya sa a hana yin azumi ran asabar azumi na tankin kai saboda kada ai koyi da yahudawa sun zaɓi ranar asabar ita ce ta ɗaya ranar da suke bauta a cikin suka ƙirƙiri ƙarya suka jingina wa Allah suka ce ai ranar shi kansa Allah hutawa yake yi to kaga dan a guje wannan mummunar aqida a musulunci shi yasa aka ce kai karka wari ranar asabar ta ce za ka yi wata ibada azumi ko makamancinta domin kai haka ta yi koyi da yahudawa amma an samu manzala yana azumin annabi Dawud bai yayi gobe ya sha jibi iga ta sha bin a wannan asabar za ta shigo kuma ba a taba cewa asabar ta shigo yana tsallake ta ba aka da manzala ya ce a azumin fararen kwanaki sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata ni shirin tana faduwa a ciki kuma ba a taba jin cewa annabi dan asabar ta ce faduwa a ciki ya tsallake ta ba to dan ka dai wannan shine maganar mafi yawancin malamai akwai malaman da suke ganin to in ma haka ne kai ne kai gobe tunda shi kansa azumin asabar ɗin da aka ce ka a ware sai aka ce sai dai in za ka yi da wata rana kafin asabar ko da wata rana bayan asabar da idan mutum yana so sai yau juma'a gobe kuma sai asabar amma ko baka yi juma'a ba kai asabar gobe ba ka da laifi ba ka saba wancan hadisi ba wannan shine maganar mafi rinjayen malamai dangane da ma'anar waɗannan hadisai guda biyu Allah madaukakin sarki ka sa mu dace Allah madaukakin sarki ka karɓa mana ayyukan na alkhairi ya yi mana kurakuran mu ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya alhazan da suka tafi aikin haji Allah ka karba musu kuma ka dawo mana da su gida lafiya Allah ka sa tarayya da su a cikin lada Allah ka ɗauki musulunci da musulmi da kaskantar da kafirci da kafirai ya yan uwa kwanakin idi kwanaki ne na a ci a sha a ambaci Allah kuma a yi farin ciki kada mu riƙi idin babbar sallah kamar idin karamar sallah wajen samun dama na musabawa Allah babu laifi a yi wasa babu laifi a yi raha babu laifi a yi farin ciki amma da wasa da raha da farin cikin da ba za su saba wa Allah ba da haka ya halatta a yi wasan sallah ya halatta a yi farin ciki ya halatta a yi annashuwa amma a guji dukkanin wani abin da zai jawo fushin Allah domin dokokin Allah da ka'idojinsa ba a ɗauke su ba a ranar idi suna nan kamar kowace rana Allah madaukakin sarki ka zaunar mana da wannan gari namu na Kano lafiya Allah ka kawo yalwar arziki a cikinsa Allah ka kawo daidaituwar al'amura a cikinsa kafin saukar kan wannan mambari mai albarka ina kira ga gwamnatin Kano mai albarka dangane da abin da ya ci gaba da faruwa na rushe-rushe da ake yi ga 'yan kasuwa ko shakka babu alkawari yana da kyau a cika amma idan alkawarin nan ba saban Allah bane ba idan alkawarin nan ba cutarwa bane ga wani manzo Allah ce sau da dama na kan rantse zan yi abu amma idan ta bayyana barin kai shi ya fi alkhairi sai in bari ita rantsuwa sai in mata kafara irin wannan yanayi da al'umma take ciki na kuncin rayuwa musamman masu ƙaramin ƙarfi wanda yake da babban ƙarfi ba ta shi ake ba ila irin mai girma gwamna da kwamishinoni su wannan mutara ba ta ba su tsoro shinkafa ba damuwarsu ba ce ba amma ƙananan talakawan nan da suke kasawa a rana wani sai ya fito za a samu abin da za a ci a gidansa to ya kamata a tausaya musu ya kamata a kalli halinsu ko shakka babu mai tunani da hangen nesa kamar yanzu tana cikin barazana na faɗan da ba a wasu unguwannin a yanzu yadda labari yake zuwa abin sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun daga azumi aka fara ba kai na kama sunan wata unguwa ba amma duk mutumin da yake zaune a Kano ya san da daba ya dawo titir kwace kwace ya dawo titir to irin waɗannan abubuwa da gwamnati za ta yi za su daɗa har zuka irin wannan yanayi ko shakka babu rashin aikin yana kawo tashin hankali matsatsin talauci yana kawo tashin hankali ba ka da yadda za a aikace mutane su zauna lafiya suna cikin yunwa ba ka da yadda za a aikace mutane su zauna lafiya alhalin suna cikin fatara to mutane sun yi kokarin sun zo da ƙananan ƙarfinsu na sana'a sannan kuma ana kore su ya mai girma gwamna wannan filin idan aka tashe su daga wajen ne za a yi shi talakawa su tare da yunwa fili tare talakawa su tare da yunwa babu aiki ne fili fa yau ya kamata gwamnati ta duba wannan magana ainihin dan nesa cewa ai mun yi alkawari mun yi alƙawari shi ruwa wanda ya zo da saƙon alkawari ya gaya mana yana yin alƙawari ya fasa idan fasa alkawari shi ne alkawari sai ka yi kafara kafaran nan ya mai girma gwamna ba sai ka yi azumi ba sai ka ciyar da mutum goma ko ka ba su tufafi kuma rantsuwar ne in ka yi dubu ta tashi mata kafara ɗaya za ka yi bai sauki na Allah sun gani na ma'aiki to don me za mu kuntata wa kanmu babu dalili da ka muna kira ga mahukunta a wannan jiha ne albarka da cewa lalle su kalli haƙƙin talakawa su kalli damuwar da talakawa suke ciki kada su fi damuwa da alƙawarurrukan da tuni Allah da ma'aiki sun ba su mafita game da su ubangiji ce wala taj'alu lahu qurbatan li aymanikum an tabarru wa tattaku wa tuslimu bainan nas kada ku sanya Allah ya zama kayan bara na an kun yi don ku abu na nagarta don ku tsirin tsakanin mutane in an yi magana da ce ai na riga na ranku ai na yi kawai wannan ba hujja bace a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya yi shi ba ne bane yakan iya rantsuwa rantsuwa ta bayyana kuskure ce to gashi Allah ya baka mafita da ka muna tantance zaton insha Allah za a duba duk da yanayin da talakawa suke ciki amma abubuwan da suke faruwa da nan ya ɗauki ɗumi bai kamata gwamnati ta ƙara masa ɗumi ba abubuwan da muka gani muka ji a shekarun jiya sun faru a yankin ƙofar mata abin ba daɗin ji kuma abin da jami'an tsaro suka faɗa yanzu wannan wajen ya zama sansani na ta'addanci har gawa ake tsintawa wajen to me amfanin a bar shi amci muna faɗar wannan ne iya abin da muke iyawa ma'azratan ila da Allah ya yattaqun muna fatan kuma Allah ya bada ikon aji kuma Allah ya bada ikon ayi abin da yake na daidai talakawa kar ku bushe da yin shugabannin ku addu'a ta alkhairi kar ku tsine musu kar ku musu mummuna addu'a ku yi musu biyayya gurbin abin da kuke iyawa haƙƙin da Allah ya tsora muku kenan wallahi in suka cuce ku Allah ba zai kale su ba wallahi Allah ba zai su huta ba wallahi in sun ga sun huta a duniya ba za su huta a ba alƙawarin Allah gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai yace ku hakuri za ku ga abin da ba ku so a bayana za ku ga san kai za ku ga zalunci za ku ga abin da babake ne sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ba za mu ɗauki takobi mu fito ba yace a'a ku ba su haƙƙin da Allah ya ce ku ba su na biyayya ko kuma ku haɗa su da Allah ya karɓa muku naku ba ma san a kai ga lokacin da za a ce Allah ya isa kada a kai ga haka na ga mai hikima wani mai azanci wani mai hankali da tunani ya rubuta a tafi ya ce talakawan Najeriya waɗanda kuka je aikin haji don Allah kar ku tsine wa ku. kar ku musu mummuna addu'a wallahi in kun yi addu'a za ta riga ku dawowa gida kuma za ku dawo gida ku da ita in dai za ka yi addu'ar Allah tsine to ka ce Allah gyara mana an san cewa an bata maka amma ka yi haƙuri wa ma zada Allahu abdan bi'a illa izza duk lokacin da aka yi maka ba daidai ba kai afuwa wallahi Allah zai ɗaukaka ka wallahi Allah zai yi kaisa da ka mu yi haƙuri kar mu lalata garinmu da kanmu kar mu tsine wa mu da kanmu mu yi addu'a ta alkhairi amma wallahi shugabanni muna gama ku ga Allah waɗannan talakawa da Allah ya ba ku su wallahi talakan Najeriya na musamman ne mai haƙuri ne mai duniya ne mai kawaici ne a wasu kasashen akan biredi ake tada ƙasa biredi in ya tsada sai a tashi ƙasa amma talakar Najeriya ba abin da bai masa tsada ba amma hankalinsa a kwance Allah ka kara mana hakuri Allah ka kara mana juriya Allah ka zaunar da mu lafiya sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi